Daga nan birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo a kan mitoci 24 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau Grace Alheri Abdu ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin gabatar da wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu ji ra'ayoyinku ne kan darasin da baƙaƙen fata musamman shugabanni za su iya koya daga shugabancin Barack Obama baƙin fata na farko da ya shugabanci Amurka cikin sama da shekaru 200. kamar kullum lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni jama'a assalamu alaikum shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya kuma tsinduma kansa a cikin wata sabuwar takaddama da hukumomin tattara bayanan sirrin kasar kwanaki hudu kafin a rantsar da shi a matsayin shugaban amurka na 45 a wata hira da yi da aka yi da shi a ranar lahadin da ta gabata daraktan hukumar tattara bayanan sirri ta cia mai barin gado john brennan ya ce trump ba shi da cikakkiyar fahimtar irin barazanar da rasha ke yi ga duniya yana mai suka ɗabi'an nan da trump ke yi ta garzayawa shafin twitter ya rubutu a duk lokacin da aka yi magana a kansa ɗabi'ar da ya ce ba za ta kare muradun amurka ba cikin sa'o'i trump ya wato trump ya mayar da martani ga brennan da sabbin sakonnin twitter inda ya tambaya shin ko brennan ne ya yada labaran nan da ba a tabbatar ba wanda kafafen sada zumunta suka dauka da ake zargin trump da yin wasu ayyukan lalata a wani lokaci da ya ziyarci moscow babban birnin kasar rasha kenan rashan dai ta musanta wannan batu a wani labari daban kuma har ila amurkan hukumomin kasar sun ce sun kama matar umar matin mutumin nan da ya buɗe wuta a wani gidan rawa da ke orlando ya kashe mutane sama da 49 a bara attorney general loretta, loretta lynch ta yi ce ta tabbatar da kama nuwar martin inda ake zarginta da yi wa shari'a katsalandan a lokacin bincike shugaban gambia yaya jami ya gabatar da wani korafi a gaban kotu da nufin hana rantsar da shugaba mai jiran gado adama baro a ranar 19 ga watan nan da kuma hana duk wata jam'iyya ta rantsar da sababbin wato zaben shugaba a wani jawabi da ya yi jami'ai ta kafar talabijin ranar lahadin ta gabata shugaban ya ce ba lallai ba ne sai an rantsar da shugaba a wannan rana the so-called uh, of 19th of uh, january in stone as we have a, an injunction a ya ce a kunne tsarin mulkin gambia wannan rana ta 19 ga watan janairu ba an rubuta ta bane akan dutse da ba za ta gugu ba kamar yadda kuka sani akwai korafi a gaban kotu da ke nuna cewa muna da matsala da zaben mu saboda haka a kowace ju wato kowace jam'iyya ta jira sakamakon zaman wannan kotu shugaba jami wanda ya mulki kasar ta gambiya har na tsawon shekaru 22 ya sha kayi a zaben da aka yi ranar 1 ga watan disambar bara da farko ya amince da shan kayi inda har ya kira abokin hamayyarsa adama baro ya taya shi munna amma kusan mako guda bayan haka sai jam'iyyarsa ta shigar da korafi cewa an tafka kurakurai a zaben yanzu haka dai kungiyar raya tattalin kasashen wato raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma cdao ta sa dakaranta cikin shirin kota kwana da nufin kawar da gwamnatin jami da karfin tuwo muddin ya ki sauka a ranar da wa'adinsa zai kare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda aka saba yi a duk ranar litinin ta uku a watan janairun kowace shekara a yau amurkawa suke bikin tunawa da jangwar zamba amurken nan dan asalin afirka martin luther king wanda ya jagoranci fafutukar samar da 'yanci ga baƙaƙen fata wanda kuma aka harbe shi a shekarar 1968 a duk faɗin ƙasar ta amurka ana hutu a yau litinin inda ake ta wasan fareti da shirye-shiryen da ake yi a unguwanni da kuma aiwatar da aikace-aikacen tallafawa al'umma da nufin karrama mr king wanda ya taba samun lambar yabo ta zaman lafiya a shekarar 1964 dubin dubatan mutane ne ake sa ran za su yi wato suke fareti a duk faɗin ƙasar ta amurka a yau yayin da wasu ɗaruruwa kuma suke zanga-zangar lumana a ɗaruruwan birane da garuruwan ƙasar ta amurka a yau litinin shugaban gwamnatin jamus angela merkel ta yi alkawarin za ta nemi cimma matsaya da shugaban amurka mai jiran gado donald trump da zaran an ratsar da shi a wannan mako amma kuma ta dage cewa nahiyar turai za ta sha ta makomarta da kanta duk da irin bambancin ra'ayi da suke da shi da trump waɗannan kalamai na merkel wato martani ne ga kalaman trump bayan wata hira da ya ƙarshen makon nan da ya gabata inda ya nuna rashin fahimci wato muhimmancin kungiyar tsaro ta neto ya kuma soki yadda kasar ta jamus da nahiyar turai suka tafi yadda batun shigar baki wato bakin haure lamarin da ya ce jamus din ta tafka babban kuskure a cewar makel yayin wani taron manema labarai a birnin berlin na ganin mu a hannun mu take kuma na yi amannan cewa kan mu a haɗe yake shugabar ta jamus tana nuni ne ga mambobin kungiyar ta nahiyar turai waɗanda adadinsu zai koma 27 idan birtaniya ta fice Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya. Yau ya rage kwana hudu wa'adin mulkin shugaban Amurka Barack Obama ya cika bakin fata na farko da ya shugabanci kasar cikin sama da shekaru 200. To kowane irin alfano nahiyar Afirka ta samu cikin shekaru takwas da ɗanta ya jagoranci ƙasa mafi ƙarfin ikon faɗa a ji a duniya? Tambaya kenan da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi wa Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano a ci gaba da nazarin mulkin shekaru takwas na Obama. A gaskiya dai shi hawan Obama ta fuskar siyasa ne dai ɗaukaka bakar fata cewa yau ga baki ya mulki wata babbar ƙasa da a duniya wanda kuma ya nuna baki zai iya abin da kowa zai iya yi wannan ta fuskar siyasa kenan an cimma wannan nasara amma idan muka duba a gaskiya ayyuka da za a ce yau ga wani kuduri wani abu da obama iwa afirka gaskiya a nan bai yi wani tasiri ba idan ma za mu iya kwatanta shi da kaman wa'anda suka wuce kaman clinton kaga clinton da obama clinton ya fi obama yi wa afirka abubuwa da yawa fiye da ita yadda da shi obama yi to ni ina ganin abubuwa da yawa ne suka sa irin wannan a ciki na farko dai bai fito da wani tsari ba in ka lura tun daga ma lokacin zaben shi na farko da na biyu babu wani tsari da ya fito da shi a kamfen cewa ga wani abu da zai wa afirka yawanci ya fi mai da hankalinsa ne kan eh, cikin gida kuma a kan gida din ya yi ta abu a ciki sannan na biyu kuma kar mu manta ita amurka akwai tsari da ake tafiya ko ma waye ya shiga za ka ga dole ba zai fita daga cikin wannan tsarin data da ake ciki ba sai dai ɗan kwaskwarima nan daban wancan daban misali lokacin da ya zo kaga da ya kamfen farkon hawan shi da ya ji har ya je egypt ai kaga ya fito ya nuna da cewa shi dinnan zai kawo bambanci tsakanin laraba da falasinawa da isra'ila ya nuna zai ba su tabbaci amma da ya je kaga aka goge mai farce sai gashi ya yi shiru abubuwan suka wuce sai kwana-kwanan nan nema da aka zo kan batun gina gidaje amerika ta noke ta yayin da duniya ke dakon kamun ludayin sabon shugaban amurka mr donald trump masanin kimiyyar siyasa kamil fage ya ce hangen nesa da manufa mai ɗorewa ita ce hanyar bi ga shugabannin afirka domin bunƙasa nahiyar hangen nesa da kafa manufa idan shugabanni za su kafa manufarsu a kan ƙasarsu su kuma dage su ga cewa yaya za su su fitar da eh, mutanensu daga wannan matsala wanda a yanzu kamar munan najeriya kamata ya a ce mun ɗau darasi tintini ba mu zauna muna ta jan abin gaba ba yanzu misali kaga har shekara ta biyu ake ciki amma ana ta kuka har yanzu ana kawarin mutane sai a yi haƙuri a yi haƙuri shi kaga a cikin lokaci kaɗan da hawansa gwamnatinsa ya iya kafa ta sannan kuma yana da manufa ya tunkari abin da zai yi dandana. Make no mistake, it's Obama shout out Barack Obama Barack To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Obama, Barack Obama, woy, woy. Now you can hear it in the morning, Obama, and you can hear it in the evening, Obama. Black man and white woman shouting, Obama. Them in the group yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ra'ayoyinku ne kan wato darasi da kuke gani za a iya koya daga shugabancin amurka da ya kama daga ɗaiɗaikun jama'a da kuma musamman shugabannin ƙasashen nahiyar afirka kai tsaye muna tare da wani daga kaduna wane ne bisa layi kaduna sunana uzaira mai hat ji sami na aka jihar kaduna najeriya to malam hussein barka da yamma uzaira mai hat na aka jihar kaduna to barka da warhaka ina gudunmuwa ka ga shirin a gaskiya wannan shiri a yi ga abu ne ya yake da matsayar muhimmanci ga zama masu kori ga wato kasar amurka to layin naka na eh, malam hussein ya tsinke har yanzu muna kaduna wake bisa layi wake bisa layi lukman jinjir lere to malam lukman barka da warhaka an wuni lafiya Lafiya Wane darasi kake gani za a koya a shugabancin Obama? Yesu eh, gaskiya a inda na fahimci shugabancin Obama mutum ne adali. Sabida irin iya shugabancin shi ne ma yaka kasance ko lokacin da ya kai jawabi mai so a wannan lokaci ya so sarai Amurkawa sosai kai har da mu ma 'yan Afirka. To madalla bari mu nufi har yanzu dai muna Kaduna. To ina wuni alheri. Lafiya lau barka da haka. Yawa sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Yawa to Malam Murtala barka da yamma. To gaskiya akwai darussa da yawa wanda shugabanninmu na Afirka ya kamata su koya daga Obama. Mm. Duk da dai ya ɗan yan yaƙe-yaƙe amma ina gade kauce musu tsarika ba. wadda ya haɗa kan amurkawa ya nuna ma kowa ba bambanci da sauransu har kwallon nan da ya zuba na karshe ya ɗan girgiza ni to haka ya kuma ya nuna ma cewa kasashenmu na afirka cewa kasu dawwama cewa a'a dan jinin mu ya haɗa shugaban ƙasa wani babban kasa a duniya zai dinga mara mana baya ko zai dinga bamu goyon baya su ma su kafa kamar yadda kai magana da wannan malami a jami'ar kano kuma ku kafu da manufofi ku dinga tafiya aka ko da irin manyan kasashen nan sun samu canjin shugaba ba zai iya girgiza ku ba ko shafi wani tattalin arzikin ku ko manufan ku a tashi lafiya to madalla mun gode malam murtala to bari mu nufi zaria makwabciyar kaduna Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Eh, eh Abdulhamid Abubakar ne daga Zaria City. Yawa to Malam Abdul Wahib. Hamid Abdulhamid Abdulhamid. abubakar daga zaria city to malam abdulhamid barka da warhaka eh, ina gudunmuwa ka ga shirin to ni gudunmuwa na ni ina so yi kamar yadda obama yake nuna yadda yake nuna adalci ga jama'a to hmm. gaskiya shugabannin afirka sun masu rinka haka tunda su dai tunda kaga ba zalunci ba sa ɗiban kayan kowa sai ga mutum ya gama lafiya lau ya zauna cikin jama'a kowa da kowa na san shi to a huta lafiya to malam to mun gode malam abdulhamid har yanzu kuma bari mu nufi jos kwata ta yamma da bauchi wake lafiya lau wane ne nawa Ina magana da Abubakar mai shinkafa ni wake. To Malam Abubakar barka da warhaka. Kai ko ya kake ganin wannan magana? Eh. Yawwa akan obama gaskiya shi mulkinsa fi sabilillahi lokacin da obama da ya zata da dauki mulkin amerika amma babu ba zata da yake shi mutum ne mai dan adalci a zuciyarsa sun ga mulkin shi inda ya kasance kuma a tura suna son shi bakaken fata suna son shi mu muna son yi koyi da irin shi Allah ya bamu irin shi wanda za su dinga yin takatsantsan da mulki kuma su dinga sake mulki a lokacin da ya dace to madalas daga jos kuma bari mu nufi jihar taraba eh. Mu daɗe tare, wane ne nawa a jihar Taraba? To, layin na Taraba ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan darussa da kuke gani za a iya koya kama daga ɗaiɗaikun jama'a da baƙaƙen fata da kuma shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka. a kan mulkin shugaba barack obama da ya rage kwanaki hudu rak ya kammala wa'adin shugabancinsa takwas bayan shekaru takwas a karagar mulki to bari mu nufi maiduguri wake bisa layi a maiduguri abubakar sharif ne ashman to malam abubakar an wuni lafiya alhamdulillah to barka da warhaka kai ko eh, ina naka ra'ayin wa ra'ayi da yadda dai Kai, yau layinsa abubakar abubakar sai tsinkewa yake daga abubakar daga zuwa abubakar a maiduguri to bari mu nufi kalaba wake bisa laya kalaba aminu yahuza ne daga kalaba aminu garanti to garanti allah ya sa wannan layin naka da garanti yau Eh yana da garanti wato abinda za mu koya sai dai kawai ce mu bakake na Afirka kawai a ringa kokari ana yin abin da ya dace ga mu na kasa matasa. Mm. Saboda gaskiya ba ma jin daɗin mulkin da ake yi mana na kama karya da kuma yin abubuwan da suke yi da kudaden mu. to eh. madalla fatan mu kenan eh wato mun gode malam amini to bari mu nufi gombe kuma to gombe state wato wane na ya malti ba gombe state abu kwambo mai gida wato wato abu kwambo barka da warhaka kai ko ina na ra'ayinka ina jin daɗin wannan maudu'in da kuke yi kuma na taɗe ina neman ku ne ban same to gaskiya yau ka same mu saboda haka ba da ra'ayinka malam abubakar wato shine jin daɗi na wato ina gudun waka ga shirin to shirin ne ne ma ya wato in baka ji abin da muke ciki ba bari mu nufi jihar jigawa kuma sai ka nisanci rediyo duk lokacin da ka samu ka kira sai ka nisanci rediyo ko kuma ka kashe shi domin ka san abin da muke ciki to bari mu tafi jihar jigawa assalamu alaikum kina magana da mutala mai robobi da ke jihar jigawa mai gatari lofa game ya wato malam mutala barka da warhaka yawwa an lafiya gari lafiya lau lafiya kalau ina gudunmuwa ka ga shirin to gudunmuwa ta a gaskiya ina bayani akan gaban mu mm. na afirka gaba ɗaya mu mm. alasasi koyi da obama saboda gaskiya ya baya kishin koyi baka fata kan bature ya mai da fara fata kan da baka fata da baka da bature ya rasu duk ɗaya ne to mun gode malam mutala bari mu nufi sakkwato Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi a Sokoto. suna mana da Abdulrashid Jola Musa Gwarba da jihar Sokoto Najeriya. Yau Malam Abdulrashid kamar layin Malam Abdulrashid ya tsinke. Katsina to bari mu nufi Katsina Malam Abdulrashid layin ka ya tsinke to bari mu nufi Katsina. Kamar muna da matsala da layin Katsina. Katsina kana tare da mu? To Katsina shi ma an samu miskila da layin nashi. To kamar yadda dai muke sanarwa idan an samu layi sai a nisanci rediyo domin a iya samun ba da gudunmuwa kai tsaye. Kana kamar kullum idan muka ba da wannan damar kowane lokaci mukan faɗi abin da za mu yi magana ne a kai in kana sauraron rediyon ka za ka san ainihi menene muke magana a kai domin ba da gudunmuwa. To bari mu nufi jihar Jigawa. Jigawa ke bisa layi. Haruna Isfawa zago ne daga karamar hukumar kasar Hausa. To madala ina gudunmuwa ka ga shirin. Ina gudunmuwa ta kuma shirin sannan eh, kuma afirka shawara kan koyi muradin mulki ko kan mulki irin na shugabannin um, na shirin turai da sauransu Ina jin ka sai dai layin naka baya da kyau sosai sai ka ci gaba da bayani. Saboda su shugabannin American su Obama mm. wadda yanzu shura kwana hudu ya rage salon mulkin amin mulkin sai kare. Eh. An sa muradin kasar su ne kawai fiye da na wasu kasashen. To madalla daga jigawa kuma bari mu nufi na jihar Niger. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wake bisa layi. Ina magana da Bello Makeri daga Beji. To Malam Bello an wani lafiya? Lafiya kalau. To ina gudunmuwa ka ga shirin yau. Gudunmuwa ta ga shirin yau shine shi Barack Obama sai dai kawai mu ce Allah da ya maimaita mana wani shugaba irin. kuma su shugabanninmu na nan su yi koyi to madalla mu gode malam bello nan kuma za mu dasa aya yau sai kuma gobe idan allah ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da baku wannan dama ga shirinmu na gaba to madalla yanzu kuma ga aliyu mustapha sokoto da shirinmu na gaba labaran wasanni jama'a muna fatan kuna na lafiya barkanku da zuwa ga shirin labaran wasanni wannan litinin kwanaki biyu da fara gasar cin kofin kalubalenka na nahiyar afirka to africa cup of nations na wannan shekarar ta 2017 a kasar gabon alamomi na nuna cewa kungiyoyin da aka rena ko kasashen da aka rena su ne suke taka rawar gani kasar gini bisau ba a mazace cewa za ta samu shiga wannan gasa din ba to amma sai ga ta zo ta ba da ruwa ga ita kanta mai masaukin din gabon wanda kuma da kyar ita gabon din ta sha karshen ta suka karkare da kunnen doki ci daya da ɗaya 'yan gaban da suke kallon wannan kwallo sun yi ta ihun murna lokacin da suka ga kasarsu ta fara saka kwallo amma da suka ga abu ya juya sai suka zawo suna ta suka lamiri suna nuna rashin jin su da kuma nuna cewa su wannan tafiyar ba haka suke son a yi ta ba a ɗaya wasan da aka yi kuma ita ma burkina faso ta bai wa kamaru mamaki lokacin da ita ma haka suka karkare da kunnen doki na ɗaya da ɗaya wanda ba haka aka zata ba to amma ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi bada mamaki ita ce ƙasar zimbabwe wacce kowa ya ɗauka cewa za ta sha kashi a hannun ƙasar algeria wadda kowa ya san cewa ba kamar lasa ba ce a harkar ƙwallon kafa a duniya ma ba afirka kaɗai ba to amma sai gashi 'yan zimbabwe din sun zo suna neman su masu ba su ruwa kai da an ci gaba da kwallon nan ko kuma da ta kare mintoci takwas kafin ta kare din da watakila an yi abun kunya domin da zimbabwe ce ta yi nasara to allah ya taimaki ita algeria din shahararren dan kwallon nan nata da ya ci lambar girma na zama zakarin kwallo na shekarar da ta gabata wato riyad mahrez wanda daman dai shi ya mata cin farko ya zo ya kare na biyu to ita ma senegal ta ba da mamaki da nasarar ci biyu da ta samu akan kasar tunisia ɗaya daga cikin giwayen kwallon kafa na nahiyar tamu ta afirka wannan nasarar da senegal ta samu ta karfafa mata gwiwa cewa za ta samu nasara ko wasan da za ta yi ranar alhamis da zimbabwe yayin da ita algeria kuma za ta haɗu da tunisia duka dai a ranar alhamis ɗin. a yau litinin kan kwallon da ake ita ce wacce ta haɗa cote d'ivoire da togo a ɗaya gefe da kuma ɗaya gefen tsakanin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kinshasa da kuma ƙasar maroko to wannan ƙungiyoyi da ke gasar nan dai an karkasa su cikin rukuna guda hudu ne group a ko kuma rukuni na farko shine wanda ya kunshi ita mai masaukin gabon da gini bisau da cameroon da burkina faso rukuni na biyu ko group b yana dauke da senegal nigeria da tunisia da zimbabwe a rukuni na uku muke da morocco da cote d'ivoire da congo da kuma togo a rukuni na ƙarshe wato group d kuma ake da uganda da mali da ghana da misira sai dai za a lura cewa ba sunan najeriya a cikin wannan wasa na bana wanda kuma abin ban mamaki shine cewa ƙasar misira ita ce ta fitar da najeriya zuwa wannan wasa ɗin wani abin da yake da ban mamaki game da al'amarin najeriya da ya hada da gabon shine cewa najeriya bata samu zuwa gasar da aka na cin kofin kalubalen na afirka na shekarar 2012 ba wanda gabon da equatorial guinea suka hada karfi suka gudanar da shi to ba shi kaɗai ba hatta ita kanta kwallon da equatorial guinea din ta dauke da ubiniyar gudanarwa ita kaɗai a shekarar da biyar? ita ma najeriya bata shige ta ba a jimillanci, wannan shine karo na shida a tarihin wannan gasa ta cin kofin afirka da najeriya ta kasa shiga cikin wannan kwallo din abin ya faro ne daga shekara 1968 sannan da 1972 sannan da 1986 da shekarar 2012 da shekarar 2015 da kuma wannan shekara ta 2017 duk najeriya ba ta je ba abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan a huta lafiya. a ranar litinin ta uku cikin kowane watan janairu amurkawa suna bukin tuna wannan rana da aka ware don girmama wani babban limamin Jami'ar baptist a jihar alabama da ke kudancin nan amurka reverend dr martin luther king jr shugaban kungiyar fafutukan kare 'yancin jama'a ta amurka kuma ɗan rajin kawo sauyin zamantakewa cikin lumana ranar sha biyar ga watan janairu ne zai cika shekaru 88 da haihuwa idan da yana raye kamar yadda ya fahimci sauyi baya zuwa haka kawai sai an jure da yin gwagwarmaya Dr. King ya shiga sahun masu bayyana fushinsu wajen cewa da zaman dirshan da gangami cikin lumana da wasu hanyoyin nuna bijirewa cikin lumana. Dr. King ya taɓa cewar mutumin da ya karya doka da lamiri ya nuna masa rashin adalci ne kuma mutumin da ya amince da hukuncin ɗauri a gidan yari don ya faɗakar da al'umma game da rashin adalcinta to zahirin gaskiya yana darajanta doka matuƙa. ya ce don haka wani sa'in da gangan masu fafutuka amma cikin kwanciyar hankali da girmamawa sukan karya dokoki masu wariya tsakanin farare 'yan ƙasa da waɗanda ba farare ba da zumar janyo hankalin majalisa akan wannan rashin adalci saboda bayan wata tela bakar fata mai suna Rosa Parks ta karya dokar Montgomery a jihar Alabama ta wajen kin tashi ta bada wurin zama ma wani matafiyi farin fata a motar bas don haka aka yanke mata hukuncin ɗauri daga bisani saboda wannan laifi wannan al'amari ya janyo hankalin ƙasar kuma aka yi ta samun ƙaruwan masu tausaya mata a ƙasar baki ɗaya. Dr. Kin ya mutu yana da shekaru 39 sanadiyar harbi da wani ɗan bindiga ya masa a ranar 4 ga watan Afrilu shekarar 1998, amma har yau aikinsa na gudana. A kwana a tashi an kawar da dokoki masu nuna wariya kuma duk wani nuna bambanci ya zama laifi mai janyo hukunci. a halin yanzu da muke bukin tuna Martin Luther King Jr. da irin gudunmuwa da yi ga al'umma. Shugaba Barack Obama shi ne bakar fatan ba Amurken Afirka na farko da ya zama shugaban Amurka da yake kammala wa'adin mulkinsa na biyu a kwanan nan. yar Martin Luther King Jr. Dr. Christine King Faris ta ce ban taɓa tunanin cewa a tsawon rayuwata zan ga wani daga cikin mu baƙaƙe na takarar zaman shugaban ƙasar nan tamu ba ta ƙara da cewa jagorantar mu da Mr. Obama ya yi zuwa ga fadar shugaban ƙasa tamkar zuwa ƙasar alkawari ne gare mu. Rayuwar Dr. King ta kammala ne akan wasu kalamai da shi kansa ya yi ya ce ba tsawon rayuwa ba ingancinta shine abu mafi muhimmanci. Sharhin murya Amurka na yau kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Baba Yakubu Makiri ya karanto muku sharhin jaridun wato sharhin Amurkan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya kuma tsindama kansa cikin wata sabuwar takaddama da hukumomin tattara bayanan sirrin kasar kwanaki hudu kafin a rantsar da shi a matsayin shugaban amurka na 45 a wata hira da aka yi da shi a ranar lahadi da ta gabata daraktan hukumar tattara bayanan sirri ta cia mai barin gado john wato john brennan ya ce trump ba shi da cikakkiyar fahimtar irin barazanar da rasha ke yi ga duniya yana mai sukar ɗabi'an nan da trump ke yi ta garzawa shafin twitter ya yi rubutu da zaran an yi magana a kansa ɗabi'ar da ya ce ba za ta kai amurka ko ina ba shugaban gambia ya yi jami'a ya gabatar da wani korafi a gaban kotu da nufin hana rantsar da shugaba mai jiran gado adama baro a ranar 19 ga watan nan da kuma hana duk wata jam'iyya ta rantsar da zababban shugaba to a gaishe ka jama'a masu saurare nan za mu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana guji je abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto yanzu a madadin mahmud lalo da julie gresham da injiniya mu alheri ke muku fata alheri ko kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri